to wallahi na rantse da Allah da annabi ne bari ya dawo gidan ga tun da da sai ta rana faduwarta har yanzu bai dawo cikin gidan gaba to wallahi yau ko wace ta ita ta da ni da shi yau sai an san ta yi cikin gidan alaikum hajiya alambe da kunu hajiya alambe da kunu ina jin ka lahiya ki sha min doka haka hanyar da kai ta gidan ga mm. ta ranuya wata ila yanzu baka dawo cikin gidan ga ba kuma ka san cewa ko da ka bar gidan ga babu komi in ba ruwan zayin ga da na asa da zangalgala mana dan kudu ba mu samu na bude baki ba tun da kai ta baka dawo gidan ga wallahi sai an san ta yi cikin gidan ga ke kone me da yau kake kobe Riƙana hajiya almadu kunu da kake gani bude ni na nan ke da bude ni ce miki don Allah Fesuwa! A'a, shin wai mai gida ina aka samu ga karama da aka ci maka? Aren da kunu kenan, di ba ke gani har da kwai. Na gani. Ga goran ruwa. Ke gani? Wallahi na gani. To duk wanga abu da ke gani daga mai girma gwamnan jihar Sokoto. Honorable Aminu Waziri Tambola Matawallan Daular Usmaniya shi na ya ɗauki nauyin rarrabawan ga abu da al'ummar jihar Sokoto gaba ɗaya. A'a, haba. to in ana haka a mm. jihar Sokoto ai wallahi tallahi babu matsala komai an riga an taimaki mutane Allah ka saka mai girma gwamnan jihar Sokoto da alheri Allah alim bin mun to yanzu don Allah da annabi di baki gani don Najeriya don Najeriya wace jiha ta gwamnatin ta kawo talakawan ta haka wallahi di ba kai jika za jika za kamar in ta ci a akwai ba za a sha ruwa a kunu kuma di baki gani ga kwai har da ah, hakwai ka ce in yi ja wurwurwur ai ko da azumi ha koma ke uku dan haka almi dukun di ba ga kaza ga kwai kuma ga ruwan gora in ah, ah. ji mai girma gwamna duk shi dai duk shi dai nauyin ba al'umma wanga abu kuma bari in faɗa miki ke san Aminu Waziri Tambuwal tunani gare da nazari duk abu bai yi ne sai inda ya dace ya yi shi ya kawo wa gaci suwar ya ba da kwangilar ta inda ya kamata a yi inda ba a can amana ya ba da kwangila inda aka yi don Allah na rike da Allah wanda an ka ba kwangila ga ko kwara shinkafa guda bai ci don yana tsoron gamuwa ta da Allah yanzu kan ka taimake kanka Allah ka taimaki mai girma gwamna Allah ka saka mai da alheri amin alam bai dukunu kuma na roƙi Allah don darajar watan azumin ga mai albarka Allah shi mai shugaban ƙasar Najeriya amin to ke alam bai dukunu yana gwamna mun ka ci kaza da kwai da ruwan gora in ya zama shugaban ƙasa ai sai dai a cin ma gidan ka dai a kama ku kun kai gale da ma ban kurbai da ma kowa ya gane ta kake bari a gane ta kake bari ba ne bari a gane ta cikin ɗaki to shi kenan alam bai dukunu a kici yanzu na samu kaina ka samu Allah ya saka ma da alheri alheri mai girma gwamna